A ranar Juma'a talatin ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha shida aka buga wasa guda ɗaya ɓangaren Premier League na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai mako na sha biyu ga yadda wasan ta kaya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Paul City ta yi canjar biyu biyu da biyu ta da Everton. A ranar Asabar kuwa wanda ta kasance rana ta ƙarshe a shekara ta dubu biyu da sha shida wannan rana ne tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa na Manchester United sa Alan Ferguson ke murnan cika shekara 75 biyar a duniya. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa ta samu nasarar dokin Stoke City ne da ci hudu da duniya yadda Leicester City ta doke West Ham da ci daya mai ban haushi. Swan City ko ta sha kashi ne a hannun AFC Bournemouth da ci uku da daya yayin da Southampton ta sha kashi a hannun West Brom da ci biyu da daya. wani kuwa ko ta lallata sandala ne da ci hudu da daya liverpool ta sha su ku ɗaya da babu a jiya kuwa ɗaya ga watan janairu na shekara dubu biyu da sha bakwai watford ta sha kashi a hannun tottenham da ci hudu da daya arsenal ta doke crystal palace da ci biyu da daya a yau kuma za a dawo ci gaba da wasan na premier league mako na ashirin inda aka juya a wasan gaba daya ƙungiyar ƙwallon kafa ta middlesbrough za ta karbi babun leicester city yayin da Manchester City za ta buga da Bournemouth. Sunderland kuwa za ta fafata da Liverpool yayin da Everton za su karbi bakuncin Southampton. West Bromwich kuwa za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Hull City. West Ham za ta bakuncin za ta kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Ta Manchester United ne yayin da a saman teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea take jan ragamar da maki 49 liverpool tana mataki na biyu da maki 43 arsenal kuwa ta hauro ne daga mataki na hudu zuwa na uku da maki 40 a kasan teburin kuwa sunderland tana mataki na 18 ne da maki 14 yayin da hull city take mataki na 19 da maki 13 swan city kuwa tana mataki na 20 ne a kasan teburin da maki 12 a Najeriya ko a Najeriya ko shi shirye ya fara kankama na cin na gasan cin kofin na gasan cin kofin kakakin majalisar dokoki na kasar Right Honorable Yakubu Dogara wanda za a sa a jihar Bauchi. Idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana da dan wasan Atlantic Madrid har guda biyu dan wasan shine Antonio Griezmann na kasar Faransa da kuma sol Niguez wannan za su wannan jadawalin kudin da za su bantar su za su sayi wannan yan wasa ya kama fan miliyan 145 har ila yau mai horar da kungiyar ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da bukatar mai tsaron baya na Real Madrid mai suna Pepe ita kuwa Chelsea ta ware zunzurutun kudi ne har fan miliyan 60 domin sayan mai tsaron baya na Southampton mai suna Bardi wanda Manchester City take zawarcinsa Barcelona ta shiga zawarcin Sagio Ayu daga kungiyar kwallon kafa ta PSG ita kuma Juventus United na kasar Italy ta fada neman dan wasan Real Madrid mai suna Isco. Marcel tana shirin sayan mai tsaron gida na FC Porto mai suna Ike Casillas. Manchester City na neman Holga daga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Tuta lafiya. waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin voa.